tumadala masu kallon mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin shirin namu na labaran wasanni yau shirin na musamman ne domin yana karɓar bakoncin masu ruwa da tsaki ga sha'anin wasanni a jihar zamfara bakon namu na yau shi ne mai baiwa gwamnan jihar zamfara shawara a ma'aikatar haɓaka wasanni ta jihar zamfara wato honorable ahmad muhammad gusau wanda aka fi sani da suna bagu ƙayayen gusau ranka daɗi muna yi maka barka da shigo a wannan shirin mai girma mai bai da shawara ga gwamnan jihar zamfara a kan sha'anin wasanni yana tare da rakiyar babban darakta mai kula da ma'aikatar ta haɓaka wasanni ta jihar zamfara wato alhaji jamilu kalale iyan ɗan sadau ranka daɗi kai ma muna yi maka barka da zuwa maskalanmu suna na ɗahiru sama'ila mafara ni ne zan jagoranci tattaunawa da wa'annan muhimman bakin gare mu mai girma mai ba da shawara bari in fara da gare ka wani hali sha'anin wasanni yake a jihar zamfara auzu billahi samil alim min shaitan rajim bismillahir rahman rahim wa sallallahu ala nabiyyi karim wa ba'd jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, alhamdulillah na farko dai wajibi ne mu yi ma Allah sarki godiya wanda ya raya mu ya ba mu koshin lafiya kuma ba mu dama da iko mu shiga wannan gidan rediyo mai albarka gidan talabijin na talabijin gidan mm. talabijin na mm. standard voice mai albarka domin mu faɗi menene hukumar wasanni take ciki tun daga zuwa mu da mai girma gwamna ya ba mu wannan aiki mu wakilce shi a wannan ma'aikata tun mm. watan disamba da ya gabata alhamdulillahi ko da muka shigo kamar da mai girma gwamna ya zama da mu duk mm. masu ba da shawara na musamman ya ce mu wakilai ne ne a duk inda tura mu mm. mu je ba zai rabu kashi talatin ba kawai mu a bisibi a daga lokacin da ya misali mu talatin da biyu ce ba zai mm. rabu kashi talatin da biyu ta aiki ko ina mu a shi mu abokan aiki ne mu a wakilai ne don haka mu je mu zauna mu ga menene don mu kuma bai son wasa kuma ya samu gwaji a te a ga kowa yana son ya ga menene kowa zai kyau to gaskiya sadda na zo na yi reporting na yi reporting ranar narba kawai da musamman mu hausa ko musulmai ke cewa ko menene ana so a fara shan ranar narba ba da namun samun tubarki ga Allah madaukin sarki ranar ba na je yan uwa da abokan arziki suka raka ni na yi reporting a office muka dan gaisa DJ an shi don ya riga ni wurin shi mm. dai an shi ne muka gaisa da mutane ci to a bari gobe alhamis zan dawo sai mu haɗu da sauran ma'aikata mu san juna mm. na dawo alhamis muka zauna aka bido daraktoci da sauran ma'aikata aka yi dai kawai da kaida ta ce ta introduction an ka gabatar da kowa mm. muka yi maganganu sai na tambayi to menene program don tun da an fara aikin mm. to shi an ka zo ai kuma ya kamata sai an ka ce min to gobe juma'a muna da kwallo zafarwa tana da kwallo da yan kada kaduna amma a sokoto za mu yi wadda home ce guso kamata mu yi kamata ku yi amma an ka ce an mai da mu sokoto na ce don mi renovation din da an ka saba ne stadium karshen season bana ba a yi ba na ka home din mu sai an ka mai da mu sokoto kaga muna buga away biyu kenan kwarai mm, na ce to ba matsala sai nan nemi director fa'ala na ce to me a ka'ida ya ake yi tunan kana sabo ga wuri dole ka bi mm, kwarai sabo hacce ga ma'aikatan wasanni amma ba wuri aikin gwamnati ba ya to sai na eh. ce aka ce din ce to sai ga sakataren club ya kawo mishi mm. ana son ka dubu ɗari takwas sai ce director finance a ba mu kuɗi sai ce a ranka da treasury mt yake <laughs> wato ba kuɗi kasa na ce dj ya an kai sai ko da ya bani handon overnote ana bin bashin miliyan takwas da dubu ɗari bakwai suna isko ana bi sadda na yi rahoton ga kwallo za a ta yi gobe sai na kira vice president na club din sani mm. stamina mm. na ce mashi aro mana dubu ɗari takwas yadda samu ɗari takwas bani mm. an ka shirya an ka ce sokoto Wurin juma'a na ce didi sa kayan ka mutai mun ka bi su na bi da wani abokina kogunan shinkayi tsohon mm. camunan shingari kuma mai ba gwamna shawara mm. kan sasanci da sulhi mm. muka bi shinkafi sai da muka ɗauran aure sannan muka bi ta isa muka je sokoto muna zuwa al'asar nayi za a fara muka yi sallah muka shiga wasa na je na gana da yan wasa na ce na an ka introducing ina gare su ce ga sabon sa ga gg kuma sabo ga wani special advisor na ya rako shi na ce na zo ne in gani kuke yi mai girma gwamna ya bani umarni in bi ku in tabbatar da abin da kuke yi shi sa na don duk abin na kun yi shi zan gaya mai don an ce fara season in gaba ɗaya ba ku ci wasa ko guda ba mm. shi suka ji daɗi Allah ya sa kwamishina na sport na Sokoto na nan muka tai mm. tare da shi mm. kuma karho sai musu alheri shi to yana dai baka takaitaccen labari wannan wasa sai da mun ka ci 2-0 wato biyu <laughs> da ba da ne ba da kyau muka dawo yare na jin daɗi su ga tarihi wasu taɓa ganin haka ba don last tenuwa duk da aka yi kai in ba gada in yi kuskure mm. da na ce ko so guda suna training su ga special advisor wurin ba su taɓa gani ba to babu shi ne ko ko dai akwai shi bai zuwa watakila <laughs> bai fahimci aikin ba kuma na ba su alkawali duk inda za su wasa zan bi su mm. in Allah da in dai ba wani aiki na musamman hana ni ba mm. to zan in ko ban da dama mm. to ko da diji ne sai ya ta yi amma in muna dama za mu ta gaba muka dawo muka ci ko da aka fara muka da muka zo lokacin muna na tara ga tebur mm. muka ci wannan kwallat sati na zagayowa muka je katsina akwai wani club a Fashi. su ko kirari ake ce musu ba a cin ko zo gida sai kun ci shi sai na bi su na ce to mai girma gwamna ya ce a manufashi na ce mai girma gwamna ya ce yana gaishe ku na ba shi rizuwar wancan karon hmm. ya ce ya ji daɗi yana jinjina muku kuma ya ce in ƙara biyu kuma ga na biyu ku dai kawai mun ka shiga an fara wannan hmm. sai sakan hab hmm. suka ce min to mi nika gani ga wasassu na ce ni abin da suka ga min na gamsu abraman shinkafi kuma da shi muka te can don yin mutu yana da wasa yana son wasa eh ai da su da asalan ne muka dan casa da shi eh muka dan casa da shi exactly eh. sai suka ce ce musu shi wasassu su ta mai 95% wato kashi 95 cikin 95 bisa da kyau biyar din kuma inda suka rago shi hmm. in sun ka samu foul hmm. sai su tsaya sai kowa opponent din su ya shirya ba su irin saci rugan nan kawai su ba da eh, passing eh, ah, sai masu wannan correction din to kuma alhamdulillah suka dauka hmm. to tsakani da allah akwai abin mamaki saboda mai lafari wato alƙalin eh, alƙali na gehe na gehe hmm. ya so da za a yi sai an ce mu hmm. saboda akwai abin da bai kamata daga ba kuma ya daga lafari kuma ya kiya saboda mun yi da lafarin muna dan uwan mu aboki lafari muka yi magana da shi hmm. cewa don Allah a taimake mu a yi muna adalci ba wata bukata abin da aggare su su duk season din ga duk mm. wanda ta sai sun ci shi ko ba su cin guda uku zuwa shidda shi a ka'ida su ko mm. zo sai kun ci shi a ka'ida su mm. to Allah cikin iyawa ta da hikima ta da ta yi muka tafi muka wannan wasa ko mun tashi kunnen doki kaga mun mun samu point guda can kun taho da shi kaga kaga advantage din mu ne kware da gaske ko da aka bi table wannan sati sai ga mun da wani hudu kyau to wannan lokacin za a yi break na esmas mm. to sai daga break na esmas sai ga ishu din corona mm. to har yanzu dai ba a koma wasa ba ga tebur din da ya kare na hudu mm. muka to abin da ka faruwa ko da muka zo na cimma matsaloli musamman bari mu fara da hilin wasa wanda sanadiyar rashin gyare-gyaren yasa aka ɗauki wasannin da ya kamata a ce an yi a nan gida gusau an kai su sokoto tun mike faruwa kawai na ce ma duk aka gama season tunda wasa ake yi mutane kowane irin mutum na biyan kuɗi shiga stadium wani bai iya haƙuri in wasa ta ɓata mai rai ko yana ganin lafari ya bushe ba daidai ba ko makamantan irin na abuwa Wai da hagani an zagaye before you know it kamin ka ankara wani ya kama ta tsallaka ya kwarai da wayoyi sun balballe shi kai na healing grass in tunda an ka yi shi yana da problem akwai wani wuri da adda tsakuwa to ana shan wahala da shi to sai nan ne masana sai an ka ce an ka gina wurin an ka cire tsakko an ka cire tsakko an ka te hunto an ka samu wata ƙasa da wani haki an ka so kaduna don an ka zo an ka dasa an ka sa takin zamani kashin kaji da na gargajiya na shanu in ka sa an ka hau na ƙasa sannan an ka sannan an ka shashok haki an ka gyara wurin ok sorry kafin nan da aka gaya min matsalar sai ta to su wani rubuta min sms sai neme mu ko neme mu mai girma gona bai kasar wato ka rubuta bukata bukata zuwa ga gwamna kamar yadda ka'ida ta ce mm, mm. ya ce kakka zo da fayar rubuta ka tura mm. zai sako shi inda ba mu yi sa'awa bai nan amma sai ne ko tara gwamnati ne ce mai kaji kaji kaji matsalolin da yasa an ka dauke mu an kai mu waje eh, sokotoron wasa sai ce honorable gwamna yana da confidence akan ka shi yasa kai ka ba ne kai ne kai ka amma kai ka wurin don tunanin kana da kishin wasanni kuma tabbata kana yin wani abu wurin nan mm. duk hanyar da kamata a bi a ta yi sai ne mutanen arziki wanda ake tare da su mm. sai na ba shi da misali yadda mun kai wanda zai gyara mana ainihin shi hilin shi mm. inda aka wasat daban wanda ya muna runhwat ta kware in za ka diba na san mukan dan je duba wasanni ta kware babu mm. wayannan wayo duk inda sun ka cicire an kyale mm. to in ka diba dai mun sai mun ka bi mutane aka gyara ta aka yi renovation din ta wanda tun da an ka yi ta ba a taba renovation din ta irin yadda aka yi ba yanzu wata gyara irin wanga irin wanga kaga mm. cikin ta wurin VIP din nan har in talaka mun mai wajen gaban stadium din end to end da karshe zuwa karshen stadium din gaba duk mun mai interlock mun gyara shi mun yi borehole lokacin da aka shuka wannan ana cikin bazara ne ba lokacin namana ba ne farko kafin mu fahimci da abin Abin da muke sayan tanki mota na ruwa wurin ban ruwa mm. naira dubu shida da ɗari biyar tanki guda da safe za mu sa tanki uku da marishi za mu sa tanki uku kullum sai mun kashe naira dubu talatin da tara na renon hakin da an kai mm, mm. ka san idan an kai shuka an kaci an sa irin taki zamani an ka sani kashin kaji ka san mm. zahiri kwarai da gaske kwarai da gaske musamman duk manoma sun san da haka yawa mm. to shi wannan matakin mun ka dauka sai da mun ka wajen kwana 40 muna shan wannan azaba mm. tunani ya zo muna sai mun ka ruga Ubek wato ma'aikata ba da ilimin bai ɗaya ta firamare garkon marado ko mai matsalar ya taɓa zama sport ya san matsalar ta ce mana ce kaji kaji abinda mun kai amma kaji inda muke shan matsa bara hasa wurin ruwa ka taimaka mana da tanki ya ba mu aron tanki sai zama muna da sauƙi a kadire ba za mu yi fuelin kuma shi musallamai sai dinga yin muna maya biyat da yini da yini uku da safe biyu da mareci ko biyu da safe biyu da mareci mm. to na abu ya samu ka samu less cost mu kai ta da mai girma gwamna ya dawo mm. ya tafi stadium mai gadi ya kulle mm. amma da ya samu labari kuma ya ganin ma ido ne waje kuma labari ya zo mai tunda kasan san gwamnati mm. gwamnati idan kunnuwa gare da yawa to ya isko wannan aiki kuma alhamdulillah ya yaba kuma daga baya ma an biya kuɗin an biya mutane wannan sun kai wannan aiki da gidan yan kwallot mm. lokacin mun je gidan yan kwallot mm. tsakani da Allah kowane irin mahaluki ya je wurin nan dole ya yi tur da al'amarin na ɗaya dai ɗakunan suna da wata system cikin ɗakuna toilet toilet amma ba wanda ka aiki ga bohol bai aiki ba janareto ba wuta an yanke wuta toilet janaral na zukunni haka irin wancan namun fitila shi akwai kuma ya cika mm. so haka ko cuta mm. na iya samun shi kuma su yan kwallo kawai da kasan mutane wanda ka baka ta aiki tsantsan kwarai mm, kwarai to Allah cikin da hikima ta da yadda ta yi na assurance za a gyara kuma an gyara cikin kankanin lokaci an gyara an gyara wata sista an kai musu tile an kai komi an gyara musu gidansu kuma kawo musu plasma tv muka sa mm. musu dstv muka rubuta muna musu recharging mm. muka su standby generator kuma muka aje musu mm. ko da ba wuta so da iya don namu dan kwallo ya kamata idan kallon kwallo tura yana ƙara samun experience idan wuri kaza zo me ya kamata in yi suna da wannan kuma duk mun gyara wannan to mai girma bai bada shawara kafin mu ci gaba da tattaunawa bari mu tafi takaitaccen hutun rabin lokaci idan mun dawo sai mu ci gaba da tattaunawa musamman mu ji abin da su kuma 'yan wasa wanda tanaji aka yi na inganta sha'anin gudanar da wasa a jihar zamfara masu kallon kafin nan sai a dakace mu wallahi talla ba kowa ka ga na yi in huta wallahi in more rayuwa ta ras don haka ka ganta lahiya lau na ce babba ce ce babba ce waya kuma har london in nan wallahi ko bata isa ba sai na sai na sai na siyo subhanallahi subhanallahi lafiya na jogana wallahi shi na lafiya na jogana nake koran haura nan a'a lahiya nan kuma lahiya ta kawo haka to ina jin kai zuwa ne na siyo su ta tayo don dai in jo kuma ka ga waya ga ta nan dan ɗaya in jo no in kai ta hashiyar mu don ɗaya ya rika kallon standard voice television don dai ba su bata lokaci ni wani zan shekara in kwana ina kallon standard voice wallahi hankali na bai tashi shi yasa ɗaya na tana sutawa ta kaina saboda haka ni ban ga dalilin da zai sa in bata lokaci ah, wurin dakta wannan neman bayani kake na jogana in dai wannan ne a unguwarka eh. a cikin gidanka a cikin kuma ɗakinka ah. tare area da na lamba 182 za ka samu standard voice television cikin nishadi iya ba wahala Allahu akbar to ni ko ko nawa ne ina iya loda don ɗaya kallon su wannan baka da damuwa zan haɗa ka da wanda zai ma duk wannan abubuwa sai ka zo ka wahala da kanka anan ba Allahu akbar madalla madalla masha Allah dauko kayan mu tafi sau to madalla madalla alhamdulillah wannan haka damu wannan shi wannan karfe ne wanda zai baka service domin haka kama standard voice television gargargar ba kiliya komai wallahi ko dan dai kar ma ya samu gargada <laughs> don haka da ni da ku da kowa da kowa ko mu taru mu haɗu a standard voice television don dai more rayuwa standard voice tv za ku kai To madalla masu kallon mu mu da dawowa hutun takaitaccen rabin lokaci kada dai a sha'afa ana tare da shirin labarin wasanni na musamman wanda shirin yau yana karɓar bakuncin mai baiwa gwamnan jihar Zamfara shawara akan harkokin haɓaka wasanni a jihar Zamfara wato Honorable Ahmad Muhammad Bagu Gusau ƙayayen Gusau. Honorable bari in sake dawowa gare ka ka ɗauko bayani ɗazu sai muka tafi a game muka tafi takaitaccen hutun rabin lokaci wani karin bayani za ka yi mana dangane da yanzu halin da ita ma'aikatar ka take ciki musamman wurin bunƙasa sha'anin wasanni wannan bayan wannan renovation na stadium da muka yi mm. muna nan cikin january sai aka zo muna takarda daga federal ministry of youth mm. abuja wato ma'aikatar kula da matasa matasa da wasanni ta mm. najeriya cewa akwai interzonal in duk shekara biyu ana festival mm. eh, duk shekara biyu ana festival ta najeriya mm. ma'ana wannan festival din mm. don unity tun da an ka yakin basasa an kirkiro shi a dinga haɗu kudu arewa a haɗu a dinga cakuɗiya domin a cire bambanci to kafin a ta yi akwai wasannin da sai an haɗu zon zon ɗin da an karba kasa gida shidda to kowane zon za su haɗu jihohin nan guda shidda ko bakwai ne gare su za su yi wasanni sai zama an ɗebi tim biyu za su wakilci wannan zon ɗin to bana birnin kabi aka yi shi last shekara biyu da suka gabata jihar zamfara wasa guda ta da shi mm. amma ne da tim wasa bakwai na da shi birnin kabi ban gane tim wasa bakwai ba wasa na ta da basketball mm. na ta da volleyball maza mm. na ta da handball maza na ta da kirikir mata na ta da beach volleyball na ta da yan basketball mata na ta da yan volleyball mata da kyau kuma Allah cikin yawa da hikima ta da yadda ta cikin jihohin ga guda bakwai na cewa sa uku wanda zan wakilta ga jihohin guda bakwai a festival da kyau na ci basketball ta maza mm. na ci cricket ta mata mm. na ci beach volleyball wannan wanda aka yi cikin turda mm. ta yashi na ci ita mata mata <coughs> wani wasannin uku su zamu wakiltar jihar zamfara arewa maso eh, kudancin najeriya arewa maso yamma bayan an gama wannan da wata guda kuma sai aka yi touch of unity touch of unity duk ana gwada ma shugabanni su shirya festival na zuwa wata guda ne kafin wancan sati hudu tsakani church of unity wannan abin da aka zo a zo da wutan nan ah, a gabatar mu mm. abin alfahari garan da wannan lokaci Allah sa aka yi shi lokaci tun da an kai jihar Zamfara mm. ba taɓa lokacin da an kai Touch of Unity wanda ya inganta bai ba da sha'awa irin bana. To me ya bambanta shi da sauran waɗanda an kai? Na ɗai colorful shawa tai mm. yadda an ka tsara abin. Track shoot da gani irin waɗannan gidan na jihar Zamfara guda 150 mun samu. duk wani babba da kaji gwamna mataimakin gwamna speaker ssg head of service nasa speaker deputy speaker chairman house committee on sport commissioner special advisor commissioner yan sanda director ss commandant soja civil defense babu wanda mu gaita kuma babu wanda bai zo ba speaker ɗaya bai samu zuwa kuma ya zo nan zai taho gwamna ake shi wakiltai wata rasuwa da aka yi kaura sannan karewa da karo duk northwestern zone duk jihohin gar suka ta shidda babu inda gwamnati karama su ya mutunta su irin zamfara ba wai ya ma hito ya tare su da kaina ina kai mai trash na ce gashi gashi wa za ka sa ta ce a ni zan zo da kaina daga ina za ku tattako mun ka ce daga investment house zuwa government house ya ce to in an matso a gaya mai zai zo ya tattaka da kai ne abin sha'awa abin mamaki muna kawa daidai fidelity hmm. daidai nan zamfar plaza hmm. sai ga gwamnati da jiniya an ka sauke shi nan mun ka tattaka kasa da shi muka shiga government house eh, wakilin minista hannun tamin touch of unity na hannun tamai an kai jawabai shi ma nan sun ka faɗa mai duk yawon da sun kai babu inda an kare masu an ka mutunta su irin wannan kuma su tun da suka zuwa don suka zuwa duk shekara biyu mm. tun da suka zuwa daga office da director office aka tasowa kawai a zo government house amma tun da aka yi ba a taɓa yana wanda an kai bana ba wato wanda akwai karramawa ta musamman da suna nan sun sanadeta. ishu din ne dakatar sun ce lalle minista da kai ne zai an shirya za a zo a kara mai girma gwamna saboda wannan abu da aka yi wanga ya sa mai girma gwamna ya kara faɗa musu cewa yana da ballan saboda kishin matasa da son wasa da kirshi akwai stadium da zai sabuwa wadda za ta ɗauki mutum dubu ashirin da hudu ta zamani a nan jihar zamfara a nan jihar zamfara a nan babban birnin jihar zamfara za a yi ta ishu din corona ina tabbata ma da aiki to amma uh, honorable special advisor kai magana kun sai kayayyaki kusan guda 150 da sauransu ba mu san cewa ko akwai wasu hanyoyi na shiga kuɗi a ma'aikatar ka bane a ah, a yi san harkar wasanni mm. result take bayarwa mm. yanzu inda mun ga in an kai mana stadium nan zamu mm. dinga generating amma ganin ba magana issue din generation abinda a amfani harkar wasanni mm. ka ja wannan ka ja musamman harkar matasa a kawar da su wai ina nufin ina kuka samu kuɗin da wurin sayan waɗannan kaya gwamna ne a yana da kishi yana so na ga mai magana shi ce effort din da ya ji labarin ina yi mm. duk sadda program ya taso ga in tsaya jira ne i should go ahead ya da ya aminta ina iya abin nan ko shi sabani wurin nan to madalla a gyara wurin eh, to madalla bayan wanga eh. ina son ka san wani abu guda ko da muka zo kwallo kafa aka muka isko an ka ba priority a zamfara a zamfara ita dai aka kula da ita to yanzu mun tsara mu yi magana da mai mun samu wasanni kan guda goma sha biyu wani su ma za a ɗauki akalla kowace wasa a ɗauki mutum ashirin yaran matasa 'yan jihar zamfara sannan mu ɗauka musu coach suna training ga wa'annan wasa misali wayan ga wasan da na karanta basketball hmm. volleyball hmm. handball badminton table tennis cricket da parasoka hmm. masu masu na duk yi magana hmm. kuma wa'yanga mutane duk wata za a dinga ba su allowances akalla ba zai kasa naira dubu ashirin ashirin ba su ma zama sun zama yan wasa ne na jiha hmm. kaga da su da iyayensu iyayensu za su ba su dama su zo su yi aikin naira don suna ba aikin banza suke ba suna da wani allowances da gwamnatin jiha ke ba su kamar yadda ake bayan kwallo sannan karewa da karo kuma yanzu muna mun shirya wani kulab ko da tsohon gwamnati ta zo kulab uku akwai zamfara hmm. akwai zamfara united akwai yarima saraka akwai dallatu united amma abin mamaki lokacin suka so guda ɗaya gwamnati guda ɗaya ka iya ɗauka aka sai da premier ta zamfara united mm. sai aka ɗauki slot ɗin da latu united da shi ne ake amfani yanzu mm. wanda sai yanzu sai da ka ce fc zamfara can sama mm. baka cewa zamfara united tun da ayin wannan an sai da club ɗin sai da an ka dispel na wasu shekaru sannan ka canza suna to yanzu mun biya charges ɗin mun canza suna mu shi zamfara united baka ga mun shirya wani club wanda mun kare magana mai girma gwamna wanda za mu yi home base za mu yi kawo fida team ne na zamfara united mm. yare za mu ɗauko inda ake kwalla duk inda ka ta ƙaramin hukumar muke goma sha hudu in ka yi mamaki mm. kada ka yi mamaki za ka yi mamaki yaren za ka iskorin wasa mm. kuma na da yare talented to mun gana mai girma gwamna za mu yi wannan club in mun yi shi fida team ne na zamfara daga yanzu ba za mu sake nemo yan wasa waje ba mm. na zamfara united wato irin kasuwar wasanni din yan wasa da ake sai dai mu ciki mu dinga dautsa kulo yaro in suka iya sai mu kwafta su ko su dinga ba da karshe wata ran mm. Za ka wayi zamfara united ga babu wani bako dan wata jiha ko guda da yan zamfara ne sannan akwai scouter da ke zuwa masu neman 'yan wasa mm, da kasashe suna shigowa mu yana lazin da wasu da Kano daga Kaduna in suka zo za mu sa su zo in muka wannan kula su zo cikin yaran mu su dinga diwa mun gana mai girma gwamnati akalla ko da ga shekara a samu yaro biyu ko uku ana tura su turai ana hitar da su wanda ga tarihin jihar zamfara ba a taba samu ba mm. to wannan insha Allah mai girma mun zai zai gwamnati zai wannan breaking record din za a tura yaran matasa waje kuma tare da sa hannu insha Allah to madalla mai bada shawara babban director kaji abinda bayanan da shi mai girma mai bada shawara yayi me za ka kara masu kallon mu da shi jama'a assalamu alaikum karin bayani akan abinda mai girma honorable special advisor ya faɗi shine zuwan mu touch of unity uh, eh, interzonal mm. da kuma touch of unity wanda an ka yi a zamfara ya zama very colorful duka shirye-shirye ne na zuwa festival uh, banda ishu na corona da yanzu an yi festival an kare to ishu din corona ya taka ma harkokin duka al'amura burki amma yanzu an fixing date na zuwa festival insha Allah 29 November za a yi festival a Edo dukkanin shirye-shiryen da ya kamata a yi a can edo an yi kwamitocin da ya kamata a sitin an yi kuma nan wurin mun shirya tsaf domin a halin yanzu dukkanin club club din da zamu tafi da su associations na wasanni da mu je da su kamar guda nawa za ku tafi da su za su ta sama 21 mm. wanda za mu ci da su a edo state mm. to insha Allah suna nan suna training don za ka muhara gyara filayen Eh, masu dambe da masu langa da da sauran wasanni taekwondo mm-hmm. da da sauransu mun fara gyare-gyaren wuraren su domin su ci gaba da training mm-hmm. lokacin jiran lokacin da za a tafi wannan mm, wasa festival sannan karin bayani akan abin da shahi stadium mm. akwai offices na home da kuma away wato na club din da zai ziyarce ku da kuma na gida to ko da muka zo da dai abubuwan ba daɗi gani to da na referee wato alƙalan wasa eh, mm. da kuma conference hall da medical da medical to to duka dai an gyara su mm. an inganta su mm. an gyara ruwa an yi komai an yi tiling an sa sabbin kujeru da sauransu sannan cikin healing akwai akwai inda reserves da kuma officials ke zama mm. duka an samar da waɗannan bencuna mm. na zamani mm. wanda an ka shirya inda referee ke zannawa eh, officials da kuma na sauran eh, yan wasa wanda ba su samu shiga wasa ba lokaci to gaskiya eh, muna samun kuma dukkanin kulawa da ya kamata mu samu daga gwamnatin jihar zamfara ƙarshen jagorancin honorable dr alhaji bello muhammad matawalin maradun domin ganin al'amuran wasanni sun bunƙasa a cikin jihar zamfara kuma mu yi gogayya da kowace irin jiha a najeriya wurin ganin al'amuran wasanni sun bunƙasa. to madalla alhaji jamilu haruna kalale mai girma mai bada shawara da yake muna da sauran minti guda a gurguje akwai wani karin bayani da za ka yi musamman dangane da yadda kuke da tunanin bunƙasa wasanni a ƙananan hukumomi tun da ka yi bayanin cewa an gyara stadium kuma za a sake gina wata to akwai ɗimbin 'yan wasa a ƙananan hukumomi kusan duk garin da ka je ka isko akwai hilin kwallo akwai timatimai da dama su kuma wani tanadi akai yi a kansu yanzu haka shekaran jama'a preparation na budget na 2021 da kyau kuma na je wani competition da aka yi kawara wurin final da ni da chairman fa na jihar zamfara kuma fa na chairman fa na nigeria wurin maganganun su sun mana request don allah suna bukatar stadium disentin mun taiba kura wani sulhi na wasu yara matasa da ke rigingi mun son wasa ana samun dan clash mun je sulhi su masu mana request to zo mu mai wata wata mun shawara budget din mu na wannan shekara mun sa kowace lokacin game a mita mini stadium yin mini stadium din ba ita ita pitch din na stadium na kwallo kafa ba gehe za a yi handball za a yi basketball ka gane za a yi wasu hmm. wasanni a mu yi magana da kwamishina ilimi cewa muna son a bunƙasa harkar wasanni in ka diba baya hukumar ba da ilimi ne bai ɗai hmm. su sun gayyace mu kwanaki hmm. sun ba da kyaututtukan kayayyakin wasanni ga malaman makarantu to mun yi magana da su mun haɗa ƙarhi da gwiwa da su mm, mm. cewa za a fara competitions na interprimary school da secondary schools yan mm. ana yi to nan mu ne muka shiga mu je muna diba dan wasan da Allah ya ba basira ga wasanni kaza kaza to irin su ne sai mu ta ke su muna kawo su jiha muna sa cikin wannan wasa da ya Allah mai basira ciki mu sa shi ciki ya zama gwamnati ta dauki nauyi abi dan mai makaranta ya ci gaba da karatu kuma yana wannan wasa kuma ga allowances gwamnati na bashi ko da za a kai wani lokaci in mm. Allah ya samu na cikin masu rayuwa ko da mm. mai girma gwamnati zai kare shekaru takwas in muna cikin masu rayuwa mm. in Allah ya yarda muna Najeriya za mu yi computing da kowace jiha da kowace watakila ma sai an samu manyan yan wasan da za su buga za su waje in Allah ya yarda in mm. Allah ya yarda ina tabbata ma sannan waɗanda za ka ji an kai waje mm. ko sun ka kasa jisin Najeriya mm. insha Allah ina tabbata ma za a samu za mu yi wannan alfahari in Allah ya yarda to madalla to madalla maskalan mu dai saboda karamcin lokaci ya kace abin da za mu iya kawo muku kenan a tattaunawa mu da mai girma mai baiwa gwamnan jihar Zamfara shawara akan ma'aikatar bunƙasa wasanni ta jihar zamfara wato honorable ahmad muhammad bagu da kuma babban daraktan wannan ma'aikata alhaji jamilu haruna kalali malamai ina godiya kwarai da gaske da fatar a sauka gida lafiya to ba bayan godiya ga gwamna ba eh, eh to ai kai bayani tun dazu na ba ka minti guda honorable mai ba da karshe hmm. abin mamaki ko da muka zo director of sport ba mota ko tayar mota to tsohon gwamnati akwai wata matsala da an samu da kotu duk an kai auction duk abin da a gare mu na ruga na asko mai girman gwamna karanta mai na ce harkar wasa ba ta yi ba mota ya ce ta ka rubuta kai mai tsazi na ce ana da fara ya ce a bashi kaya rubuta kai mai tsazi me huka su na ce muna da muna son 30 star bus costa wanda aka dauka dan kwallo yan kwallon mu su wala su ji daɗi da kowane da kowace jiha suke muna son 18 sita bus wadda technical da management za su shiga mm. muna son ambulance ka'ida ce ita baka wasa hon sai ka aji ambulance in case ko da wata matsala za ta faru mm. wadda ba a fata sannan akwai hilos wadda mu official za mu dinga bin su mm. kuma ya samu rubuta kuma an kai memun kuma ya tabbatar muna mm. akwai wayannan motoci SS ya tabbata muna Costa ɗaya babu ƙasa amma ku su an sa za a kawo guda uku za a kai State University mafara guda gwamnati zai amfani guda za a bamu wannan guda wannan motoci ina tabbata ma kai mu ta wannan festival da alfaman manzo Allah duk za a bamu wannan motoci bisa ga wannan da ni mai ba gwamnati shawara ta musamman da dj director ce duk ma'aikatan sport council da duk al'ummar da ke son harkar wasanni jihar Zamfara. Da 'yan wasa. Muna da 'yan wasa mm. muna miƙa godiya ta musamman mm. da kuma goya bayan mu. Mm. Muna miƙa godiya ta musamman ga mai girma gwamna <laughs> bisa wannan karamci da diban harkar wasanni yayi da irin rahama domin shekara takwas da aka baya wallahi harkar wasanni jihar Zamfara ta mutu. Amma zuwa mai girma gwamna ta yi farko da ita muna godiya Allah saka kama da fice na kai mai girma. To madalla masu kallon mu iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a madadin sauran abokanan aiki na da ni da na gabatar da shirin nake cewa ku zama lafiya.